Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mata zangon FM na VOA Africa a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. sai alfa radio kuma si a ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC. Yanzu taron nake da Nazir Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin a yawan daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba duk daren Juma'a za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya. mu da za ku kira ita ce biyu, biyu biyar, bi da biyar biyar. Kada a manta sai an sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai mun fara da shan labarin duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Shugabannin kasashen Turai sun amince da ci gaba da kakabawa Rasha takunkumi sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine a shekarar 2014 a tsibirin na Crimea. Shugabannin na tarayyar Turai sun faɗa a yau Juma'a cewar an ƙara wa takunkumin tsayi har zuwa watanni shida. Wata majiya da ba a bayyana ta ba ta faɗa wa kamfanin jakadancin labarai na Faransa wato AFP cewa an da maganar ne a taron kolin da aka yi a Brussels bayan shugabannin sun yi wata gajeriyar tattaunawa akan Ukraine. a gefe guda kuma amurka na da niyyar kakaba ta takunkumin akan rasha sakamakon mamayar da ta yi wa tsibirin na ukraine haka kuma kwamitin binciken sirri na amurka ya tabbatar da rasha ta tsoma hannu a zaben shugabancin kasar amurka wanda a gudanar a shekarar 2016 domin taimakawa trump ya yi nasara tuni dai mai bincike na musamman robert mueller ya riga ya zargi wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma wasu kamfanoni da kitsa samun dama a cikin zaben an kama ɗan ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye majalisar dattawan amurka bayan da suka shiga cikin zauren majalisar dattawan birnin washington don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba donald trump a kan shige da ficen baki 'yan sandan shiyar capital sun damke masu zanga-zanga har 575 waɗanda akasari mata ne masu zanga-zangar sun lullube jikinsu da barguna irin waɗanda aka baiwa yaran da aka raba su da iyayensu akan iyaka ta kudancin ƙasar. Sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat irin su Tammy Duckworth da ita Illinois da Mazie Hirona da Hawaii da kuma Ed Markey daga Massachusetts na daga cikin waɗanda suka ziyarci masu zanga-zangar don nuna goyon bayansu. 'Yar majalisar dokokin Amurka, Pramila Jayapal ta Washington, wadda ita ma zuwa ƙasar ta yi, ta aika da saƙo ta kafa Twitter ta ce tana tare da waɗanda aka kama kai da fata. Inda shafin nata na Twitter ta ce, yanzu nan aka kama ni tare da mata sama da ɗari biyar da suka taru don kalubalantar manufofin Trump masu tsauri waɗanda ba za su ɗore ba a ƙasar mu. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Juma'a ne shugabannin kasashen Turai suka cimma yarjejeniya kan bakin haure. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce, yarjejeniyar labari ne mai kyau ƙungiyar turai ce ta fara tattaunawa a jiya alhamis da yamma aka kuma kammala ta a safiyar yau juma'a wannan yarjejeniyar za ta ƙirƙiro wuraren zaman wucin gadi ga masu neman mafaka da ke shigowa daga wasu ƙasashen zuwa turai musamman ga waɗanda suka amince da karɓar bakin haure ƙasar italiya dai ta ƙi amincewa da yarjejeniya a taron kolin ƙasashen na turai da ake yi a ƙasar ta brussels inda suka buƙaci ƙasashen ƙungiya 28 da su ƙara taimako akan matsalolin bakin haure a birnin Rome. Firaministan Italiya Giuseppe Conte ya ce daga baya ƙasarsa za ta yanke shawarar ko za ta karɓi bakunci ko kuma samar da wurin zama na wucin gadi da bakin hauren ko ko a'a. sakataren ma'aikatar harkokin tsaron amurka jim mattis ya gana da takwaransa na kasar japan yau juma'a a tokyo don alafar da damuwa da take damun koriya ta arewa take da shi akan sadaukarwar amurka ga yankin yayin da ake neman kawo matsaya a ne dakatar da shirin nukiliyar koriya ta arewa yau juma'a matis da ya tsaya kafa da kafa da ministan tsaron japan itsunori onodera ya ce dangantakar japan da amurka na nan daram duk da cewa muna tsaka-tsakiyar yarjejeniya tsakanin mu da koriya ta arewa ministan tsaron na japan ondera a nasa bangaren ya ce amurka ta amince za ta ci gaba da atisayen sojoji tare da japanawa a farkon watan nan ne dai shugaban amurka donald trump ya bayyana dakatar da atisayen sojin bayan wasu da shugaban koriya ta arewa kim jong-un inda shugaban ya ce atisayen yana da tsada kuma yana haifar da tsokana a tsakanin koriya ta arewa ta daɗe tana kiran a dakatar da wannan atisayen sojojin don tsoron yiwuwar kai mata hari abinda sojojin amurka da koriya ta kudu suka musanta a baya Nazir Ahmad Hausawa ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana dukkan ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i da muke sakawa a yau, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk abin da kuke so. Lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar amma kar a manta a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin mu kai ga ɗaga wayoyinku a shakata da wannan. Ahmad Shanawa. chakwe gaskiya tana da ɗaci ashe gaskiya tana da rana magaryaci ba za ya ilace ba rijiyar soyayyarta cikin dare ina ta tunaninta na ɗan waya na leka shafinta na Instagram har ma na Twitter. A nan na kalli dukkan hotonta, na yi na'am da kyawun surarinta. Na yi DM na ce, kin haɗe 'yan mata, ta godiya na yi requestin nan barita. Farin ciki ya kama zuciyata, ce na ke yi kamar ba ni ne ba. Ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da daɗi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla a yau mun fara da samun kira daga Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi? Eh, mai magana Usman Babaji ne daga Ban Katagun Jihar Bauchin Najeriya. To Malam Usman Fili gare ka muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? Ra'ayina a yau ne shine ina son mai magana akan tashe-tashen asirin da yake faruwa a nan Najeriya. Hmm. Musamman kamar a nan jihar Plateau, ba ga tuntunu haka suna yawan faruwa a nan jihar yawa kuma wannan abin duk yana faruwa ne saboda alaman siyasa to tun da ka ce yana faruwa ne saboda siyasa wacce shawara za ka bai wa 'yan siyasa ko jami'an tsaro wajen shawo kan wani lamari to shawarar da zan bayar shi ne dai jami'an tsaro ya kamata su yi ya bakin kokarin su saboda abin yadda yake faruwa shine don lokacin da siyasa ya gabata irin wannan lokaci ana samun tashe-tashen hankula sannan kuma ina son ba da shawari wa 'yan talakawa su yi duba da kyau saboda irin abin da yake faruwa du mu ana bar mu a baya duk abin da yake faruwa a kan yake karewa saboda haka da fatan da ɗauki shawara na Allah ya ba mu sa'a. To Malam Usman mun gode da wannan shawara da ka ba mu to bar mu je Maiduguri wani ne akan layi daga Maiduguri. Malam Abdullahi ne daga Maiduguri. to malam abdullahi mana sauraron ka menene ra'ayinka ka yau ah, ah, to masha Allah jazakallahu Allah ya taimake ku Allah ya baku nasara amin Allah ah, wato na nan shine wato eh, ziyarar da shugaban kasa yake don hmm. wallahi Allah ya saka mashi da tare kuma na ji wani wani gidan rediyo da yana wani bayani wai cewa wai shugaban kasa ya yi yana ziyara ne ta arewa kawai alhalin in an duba ya yi ziyara a binwai da taraba amma wai sai suka ce an yi yaki a taraba bai je ba saboda haka mutane su yi ta tunani fi sabila su yi masa adalci to mala abdullahi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka za mu koma bauchi wani ne akan layi Assalamu alaikum sashen Hausa. Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna sauraron ka. To yau ma dai za mu sake tuni ne ma shugaban kasa Muhammadu Buhari akan maganan kafin zaki dam wanda take jihar Bauchi. Lallai muna so shugaban kasa ya daure mana wannan kafin zaki dam. yin wannan dam zai ba mu dama mu 'yan arewacin najeriya mu yi noma kwarai da gaske a samu abinci da kuma kifi da zaman lafiya ya kwanta a wajen mu saboda noma din lalle muna so ya mana dam na kafin zaki mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba mun gode da wannan kira naka to har yanzu dai layin mu a buɗe yake sai ku kira ko bayyana mana ra'ayoyin ku shi kira mun samu daga katsina wane ne akan layi Assalamu alaikum Sani Umar ne mai addu'a. Malam Sani Umar muna sauraron ka amma ɗan kashe rediyon ka da Allah. To muna sauraron ka menene ra'ayinka? In same ku dan in yi bayani kan wannan gidan rediyo naku. Na'am. Domin gaskiya yana ilimantar da mutane ba kaɗan ba. To alhamdulillah. Wallahi na yi shekara ina son in same ku Allah bai nufa ba. to mun ji daɗi da ka same mu a yau to ban da wani akwai wani ra'ayi da kake da shi ko wani abu da yake damun ka da zaka iya faɗa ga al'umma ko eh gaskiya ni ra'ayin da yake damu shi shine kamar kabilancin da aka nuna yan kwallon Najeriya wannan abu yana cimin tuwa a kwarai da gaske saboda ga penalty an samu amma an hana an yi amfani da ah, bidiyo mai tantancewa kuma still an kiya To Malam Sani Umar mun gode kuma wannan za mu iya daukan shi a matsayin kaddara ta Najeriya. To bari mu je Kano wani ne akan layi daga Kano? Assalamu alaikum suna na dan juma mai shago ko kai a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya. dan juma muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? To ni ra'ayina a yau shine ga irin kashe-kashen da aka yi a jihar Filato to ga wanda ake yi a jihar Zamfara. mai girma shugaban kasa ya kai ziyarar jaje a jihar filato to su mutanen jihar zamfara ba mulkin su yake yi ba ko kuwa duk kashe-kashen da ake a jihar zamfara bai kai ziyara ba bai kai ziyarar jaje ba bai kai ziyarar ta'aziyya ba su ba mulkin su ake yi ba koko koko su an ware su ne to dan juma baka ganin cewar ba mamaki akwai wani abu da ya rike shi lokacin wannan rigima din ko kuma akwai wani dalili da ya sa shi bai samu halartar gurin ba ko Allah bai yi ba to ai ran kai daɗe kashe-kashen nan an yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba ba sau uku ba bai kai ziyarar nan ba su ma 'yan najeriya ne halattun cikakkun 'yan najeriya saboda mai su in ba ware su ake to malam ɗan juma mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu je kaduna wane ne aka layi da kaduna alhaji barka da yammaci yawa barka da ya suna malamin Sunana Murtala ina kiran ku da garin rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna sauraron ka yau me ke zuciyanka? To abin da ke zuciya na shine ta na farko ba mu jin daɗi ko muna jajintawa musamman mutanen Filato da inda ake zuwa jiya kashe mutane wanda ba zo ba su gani ba. Amma muna kiran shugaban kasa da shi dambazo da babban murya cewa duk sharuɗa fa da ya kamata duk jihar da gwamna ya sakaci ake kashe-kashe sun cika cewa a kafa a kafa dokan ta ɓaci a wannan jiha saboda gwamnatocin pdp da suka gabata an yi irin wannan bai kai ba sun kafa dokan ta ɓaci idan da ya ɗauki ba su ɗauki dokan ta an kafa dokan ta ba kamar ana ga kamar shi shugaban ƙasa ya buhisi haka ke faɗa a kananan kafafen yaɗa labarai na gida wasu ƙabilu wasu aka ga suna ta bugo waya suna cewa shugaban ƙasa ya kau da ido kawai abin da za ya kafa dokan ta ɓaci a duk jihar da kawai ake tashi hankali ina ga da haka za mu samu saman lafiya da fatan za ku tashi lafiya. to ma mutala mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je osun wani ne akan layi. kuna magana da lawal ɗaya buɗan kawo daga osun state na ikiri. to lawan yabin muna sauraron ka hakika yau ra'ayin da nake son bayyana maku biyo hausa akan yanayin yadda ake kashe al'ummar hausawa ko kuma in ce musulmai watan abin akwai bakin ciki gaskiya a rayuwa saboda ga shi dai mu ne musulmai musulmai muna kuma da cewa mu hausawa ne kamakon ziyarci wani To ba ga da kace Hausawa kashe Hausawa ne kaɗai da ka ko musulmai kaɗai kasan akwai Najeriya ba ƙasa ce ta musulmai ko ta Hausawa kaɗai ba kuma ko ina akan kashe kowane ɓangare. Mm, to haka ne abin da ke bani mamaki a nan shine misali ina nufin hausa din kaɗai bana so a kashe ko kuma a irin haka. Hmm. Ga ne ina kasar Inyamurai kuma ce kasar Yarbawa amma za ga suna suna zaune lafiya suna mu'amala lafiya. kuma ko da shin musa sai a ce an samu wani akasi irin wannan na kashe al'umma shi abin ke dan to malam yabo Allah ya kiyaye kuma Allah ya kare mu daga wannan abu da yake faruwa ya maganin shi bari mu je Niger wani ne kan layi daga Niger Amin wa alaikum salam ya suna malamin Suna malamin Muhammadu Awal daga Mina Muhammadu Awal muna sauraron ka To akalla gaskiya ne babban matsala ta shi shine kashe nan da ake yi a Malam Muhammadu Awal kana tare da mu? Eh, ina tare da Yawa to muna sauraron ka. To mu da fahimtar mu kawai siyasa ce. Me yasa ka ce haka? Eh, saboda akwai alamomi kala daban-daban domin yanzu cikin mahukuntan nan babu wanda bai da 'yan baranda wanda yake kuma kasari su ne suke juyawa su koma 'yan ta'adda. to kaga dan wannan duk ta faru kaga ba zai zama mana abun mamaki ba to me zaka yi kira ga wani kira zaka yi ga matasan da ake amfani da su wajen zama yan baranda eh tsakani da Allah su ji tsoron Allah kuma duk mai son ci gaba a kasar shi hmm. ya kiyaye wannan al'amura to zama dan kasa na gari to Muhammadu Awal mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar bari mu je Kaduna wani ne akan layi da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amin wa alaikum salam ya suna malamin Rasul Hashin Gumal barka da yammaci ne maka fatan alkhairi. Yawwa barka ka dai. Sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillahi akwai wani babban mutum a Najeriya wanda ya bamu mamaki. Hmm. Wanda ake kira Alhaji Yusuf mai tama kura. Na kamar tsohon ma'aikacin gidan rediyon nan ne na BOA. to muna kira gare shi irin wa'annan maganganu da yake faɗa akan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kamata ya san fa cewa shi fa dan arewa ne shugaban ƙasa ɗan arewa ne kuma ya kamata a ce idan za a yi adawa a rika yin adawa mai tsafta ba wai a ce hasada da bakin ciki za a rika ɗaukowa ba yanzu har ya iya buɗe baki ya ce wai mutanen da aka kashe a mulkin Buhari da bai kai na mulkin da aka kashe a jam'iyyar PDP ba Alhaji Musa Alhaji Musa ganin cewar a matsayin Alhaji Musa Alhaji Musa baka ganin a matsayin sa Najeriya yana damar da shi ma zai fito ya faɗi abin da ke ransa ga shugabansa. Malam Sarajula Hashin Gumar idan muka ɗauka ai akwai magana da idan ka faɗa ta mararan al'umma sun tabbatar da cewa wannan kana faɗin gaskiya ne ko kuma kana abin nan amma iri-iri ka fito kana irin abubuwan da bai kamata ba a matsayin ka na babba a arewa muna ganin girman ka muna ganin mutuncin ka a ce kana fito kana faɗi da wani maganganun da ya kamata gaskiyar su mai tama kura ya iya baki shi san abin da ya kamata zai faɗa a cikin shugaban. To Alhaji Musan Garo mun gode kwarai da gaske da wannan kira kai ka bayyana ra'ayinka. To muna da kira akan layi wane ne akan layi? sunana Muhammad Bello daga Muhammad Bello daga ina kake kira? Daga Katsina jihar Katsina Najeriya. To muna sauraron ka Muhammad Bello. To ni na kan abubuwa guda biyu ne nake so in bayyana. Na'am. Na farko magana kamar mutanenmu na ibo na Najeriya da suke ganin an maida saniyar wari ba mm. ba su manyan mukamai a gwamnati ba suna neman ballewa. Mm-hmm. tuna cewar mulki ne na demokradiyya na farar hula jam'iyyu ne ga sunan an baza a faifai kai ka zaɓi abga kayi apc ta zo da mutanenta sun ci zaɓe to kuma dan dai su ne abinan sun zo raba mukamai sai a ɗauko ɗan abga a ce a bashi mukamai mai tasiri ga waɗanda suka zo suka gwagwarmaya suka yi takara da su suka kada su a zaɓe. To ta wace hanya kake ganin za a yi maganin wannan lamari? domin a haɗa kai jam'iyya su zama tare da mutane misali inda apc suka yi ai ba za a ce an da sane ware wajen rabon mukamai to alhaji bello mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daga wayar ka muka kawo karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma ranar litinin idan allah kai mu za mu sake buɗe muku layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayi ga wanda suka samu kira mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyar saura minti tara. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. kasancewan kasashen nahiyar afirka da suka wakilci nahiyar a gasancin kofin kwallon kafa na duniya da ake gudanarwa a kasar rasha sun yi wajen jarot a zagayen farko ban samu zuwa zagaye na biyu ba wanda yasa na hira da coach sulemani komai yasa kasashen na nahiyar afirka suka fice cikin gaggawa haka eh malam garba abin da zan fara gaya maka kwallon kafa ya ci gaba saboda haka in za ku je kamar babban wasan kwallon duniya shekun taka tsantsan she kun samu 'yan wasa na kwarai kuma kun samu organization na kwarai tukunna ku fuskanci wannan wasan. To wasan Afirka na ɗauki kamar eh, eh, ƙasar Egypt kasan egypt sun sa dan wasa ɗaya suka sa a gaba shine mai jagorantar su she ya zo ya zama na wannan dan wasan ya samu rauni Ka ga she ya zama suka samu wani suma kasala don sun sa duk kwazon su kan shi she suka samu kasala shi ya kawo musu wannan rashin taka rawan gani a wasan da suka buga kuma ka san sun faɗo akan eh, wannan ƙasan da take bakuntan wannan wasan ita ne ƙasar rasha kuma ƙasar rasha ba su so su ma su ga sun wuce gefen wasan wannan na farko kenan in aka ɗauki kamar ƙasan Morocco. Morocco ɗan wasan da suke da shi ba wani ƴan wasan da ake ji Afirka ko kuma a duniya wanda suke taka rawa zuwa har zuwa yanzu. Amma kuma shi wanda ake kira 'yan shi kocu shi wannan bafaranshin ya sa wani ba zan ce kabilanci ba amma ya sa son rai a ɗaukan 'yan wasa wanda ya kawo musu cikas inda ba su je nesa ba ba su je zagaye na biyu ba amma kaga Najeriya kaga Tunisia kaga Senegal wannan za iya ce rashin samun sa'a ne don sun taka rawan gani sun nuna kwazonsu zuwa wasan da suka bubbuga. Mama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru. Yanzu kuma Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙoƙarinta na taimakawa ƙasashen da suke ƙasashen kudu da hamada da kuma gudanar da kasuwanci tsakanin yankin da Amurka. A shekarar 2000, gwamnatin Amurka ta ƙirƙiro shirin raya ƙasashen Afirka da faɗaɗa bunƙasarsu, wanda a taƙaice ta sawa lakabin agowa. A ƙarƙashin dokar aka kafa kasuwanni a yankunan don bunƙasa harkokin ciniki da fasahu. Cibiyoyin cinikayya da saka hannun jari na hukumar raya ƙasashe masu tasowa USAID waɗanda ke ƙasashen Ghana, Afirka ta kudu da Kenya na taimakawa, ingantawa da faɗaɗa yadda ake gudanar da kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka. Cibiyoyin da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka ke kula da su sun haɗa kawunan 'yan kasuwan Afirka da Amurka tare da janyo ra'ayin masu saka hannun jari a Afirka da kuma ci gaban kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka tare da ƙirƙiro da ayyuka da samar da kuɗi wa dukkanmu. Cibiyoyin na ƙara cuɗanya a yankin wanda yake ƙara buɗe kasuwannin Afirka wa kayayyakin Amurka da ayyuka kuma yana haifar da hanyoyin samar da abinci ta ƙara safarar abinci kan iyakokin Afirka. Haka kuma waɗannan kasuwannin suna taimakawa wajen inganta hanyoyi biyu na kasuwanci da Amurka a ƙarƙashin dokar agowa, tare da ƙarfafa siye da siyar da hannayen jari, kimiyya da fasaha domin jagorantar haɓakar arziki a yankin na Afirka gaba ɗaya da ma duniya baki ɗaya. Ta wannan hanyar sun samu nasarori masu yawa a cewar jami'in gudanarwar USAID na yankin Afirka a yamma Alex Press. Since 2010, USAID's regional trade hubs have facilitated more than 300 million Daga shekarar 2010 zuwa yau, kasuwannin USAID sun samar da fiye da dala miliyan 300 a sabbin hannayen jarin kudade, kuma AGOA ya taimaka wajen buɗe hanyar aika kaya na kamar dala biliyan ɗaya zuwa ƙasashen na Afirka, ya kuma taimaka wajen samar da ayyukan yi ga mutane fiye da dubu sittin a nan Afirka. Yayin da yake jawabi a taron gina dabarun aiki a Accra, Ghana a ƙarshen watan Afrilu, Darekta da Prez ya yi amfani da ƙasar Ghana a matsayin misali na nasarorin da yake nufi an samu. Here in Ghana, for example, we have a range of wonderful products that are now entering the U.S. market, including cocoa, shea, Alal misali a nan Ghana Muna da kayayyaki daban-daban da ke shiga kasuwannin Amurka kamar su koko, man kaɗanya, gyada da busasshen mangoro. Akwai ci gaba sosai ganin cewa kayayyakin na yawan fita kamar man koko da garin koko maimakon wake. Haka zalika kayayyaki masu yawa kamar sabulai maimakon gyadar kaɗanya kuma ana siyar da su. Yawan kayayyakin na ƙaruwa. ga dukkan alamu akwai alamun ƙarin haske nan gaba saboda afirka ta yamma tana ci gaba da samun ƙarin mutane masu abin hannunsu budewar hanyoyin samun kasuwanci domin samar wa irin waɗannan mutane masu abin hannunsu da kasuwannin yankin ba ƙaramin nasara ba ce a cewar director da press ya ƙara da cewa Amurka da USAID a shirye suke su ci gaba da zama abokan tafiya da ƙasashen Afirka don tallafawa ƙasashen rayuwa da ƙarfafa dangantakar harkokin cinikin da ke tsakaninsu da mu. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Malam Naziru. To, shugabannin kasashen Turai sun amince da ci gaba da kakabawa Rasha takunkumi sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine a shekarar dubu biyu da sha hudu a tsibirin Crimea. Shugabannin na tarayyar Turai sun faɗa a yau Juma'a cewar an ƙara wa takunkumin tsayi har zuwa watanni shida. wata majiya da ba a bayyana ta ba ta faɗa wa kamfanin jakadancin labarai na faransa wato afp cewa an da maganan ne ta a taron kolin da aka yi a brussels bayan sun yi gajiyar tattaunawa akan ukraine din an kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye majalisar dattawan amurka bayan da suka shiga cikin zauren majalisar dattawan birnin washington don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba donald trump kan fice kan shige da ficen baki 'yan sandan shiyar capital sun damƙe masu zanga-zanga har 575 waɗanda akasari mata ne masu zanga-zangar sun lulluɓa jikinsu da barguna irin waɗanda aka baiwa yaran da aka raba su da iyayensu akan iyakaci ta kudancin ƙasar to a gaishe ka masu raro da wannan makakashin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa. Wanda ya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Cedric nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.